Ja masu kallon da sauran mu barkanmu da wannan lokaci mu da warhaka a cikin shiri na muhawara studio Kalangu. A yau za mu kawo muku muhawara a game da rawar da wato kwamitoci na addinai ke takawa wajen samar da zaman lafiya musamman muna tare da wannan kwamiti mai suna nairak daga tarayyar najeriya wanda a cikin watan juin ko kuma watan june wato sadir kwamiti makamancin na nijar ya kai ziyara a abuja inda aka yi musanyar fusaha tsakankanin wato kwamitattun biyu a ƙarƙashin wani proje kuma da ke samun tallafi daga tarayyar turai da kuma wato kafod a yau muna tare da wakilan nairak wato daga nigeria domin tattaunawa mu ga irin rawar da wannan kwamiti ke takawa wajen samar da zaman lafiya wato kwamiti na tattaunawa tsakanin addinai da dai sauransu domin kuma tattaunawa akan wannan batu yanzu haka a cikin ɗakin magana muna tare da reverend butrus dangiwa eh, barka da zuwa barkan gode sai kuma muhammad nuru abdullahi sai kuma hajiya amina kazaure salamu alaikum jama'a zan soma da kai wato reverend bitrus dangiwa ina son ka muna karin bayani a game da kafuwar wannan kwamiti na addinai a nigeria mai suna nerec godiya ga allah jama'a ina muku gaisuwa ta krista nare e wato kungiya ce ta addinai da kawo manya-manyan limamai na krista da na kuma musulunci tare kuma su shine wato shi mai alfarma sultan of sokoto shine kociya da shi kuma ciyaman na kan gaba gida a duka najeriya president wato su biyun su ne suna shugabanci na narek wato kowane kungiya na kan da na addini musulunci suna karkashin wannan narek to mu kuma da muka zo nan muna karkashin wata kungiya idfp da kuma wadda kungiyoyi da duka ita ta shafi narek to narek wato duk matsaloli da mun samu a najeriya na zumantakewa da sauransu yan kai ma narek sun suna tabbatar cewa akwai zaman lafiya a najeriya wato kama iyaye na addinai ne suna tabbatar cewa krista da musulmi sun zo na lafiya musamman dalilin kafa wannan ne a ta narek kafa najeriya zan zo gare ki hajiya amina ka mene menene a ganin ki muhimmancin kafa wannan kwamiti to alhamdulillah shi wannan kwamiti ai ai maganan ma cewa ana neman zaman lafiya kuma har an kafa kwamiti wanda ake tunanin an haɗa duk wani mai ruwa da tsaki wanda ya shafi zaman lafiya a ƙasa abu ne muhimmi saboda kuwa matsalolin da ake samu a najeriya yakan taso ne a yi amfani da addini a ta rikice-rikice alhali kuwa mun san ba addinin ba ne to amma alakulla halin in ma an ce za a amfani da addinin ne kaga idan ya kasance an tara shugabannin waɗannan addinai su ya kamata a ce sun zauna sun tace an duba an ga menene matsalar daga ina ta fito matsala ce wadda addinanmu sun yadda da ita ko ku a'a mutane ne suke yi don son kansu to tunda kuma ta zama ita uwar kungiya ce kamar ita ce lema ta sauran kungiyoyin da suke mu'amala da harkokin addini kaga sai a san ina za a nufa waye zai yi kaza waye zai yi kaza so kaga idan an somo ne daga kananan kungiyoyi abin yana tafiya sama sama in wannan ta kasa a matsayinta sai ta je ta gaba in wannan ta kasa a matsayinta sai ta je gaba in wannan ta kasa to in aka zo na rek an riga an kai karshe daga nan kaga su suna da ikon duk wani wanda yake kasa su bashi umarni kuma su ba shi hukuncin da ya kamata a ce an yi don a samu wannan zaman lafiya saboda haka ga a mai magana muhimmanci ba sai an faɗa cewa lalle yana da muhimmanci ba abu ne wanda yana da kyau domin a samu tsari a samu tarbiyya kasance kuma an samu shugabanci an samu wani sinadari wanda ta hanyar shi za a biya a sassa wannan zaman lafiya to wannan kungiya ta faru ne ka san a Najeriya mu mukan fuskanci matsaloli sai ka ji kawai rikici ya tashi nan sai a ce addini rikici ya tashi nan sai a ce addini to ce sa ga to addinan nan dai guda biyu ne suka fi karfi a Najeriya da musulunci da christianity me zai hana a janyo shugabanninsu a zo a haɗa su ɗaya daya tunda masu yin rikicin nan dai da musulmi ne dai da kirista kuma in su shugabanni ne kaga ya kamata a ce sun san yadda za su hukunta mabiyansu to shine dalilin da yasa aka kafa wannan kungiya take nan kuma take aiki a national level da state chapters da local government da kuma kungiyoyi wasu wayanda su ma suna aiki a tsakanin musulmi da kirista din ne wanda duk suna ciki abin in ya tashi gaba ɗaya sai a zauna a shawara a ga ta ina za a fito malam muhammadu nuru abdullahi akwai fahimtar juna tsakanin mambobin wannan kwamitin shi kansa da ya kumshi mabiya addinin kirista da kuma islama akwai fahimtar tsakanin mambobin kwamitin kayan akai ga sauran jama'a wannan al'amura a najeriya abubuwa ne da ake kallon su kallo kyakkyawan kallo saboda a cimma burin zaman lafiya a ƙasar najeriya musulmi da kirista a najeriya allah ya haɗa mu zama guri guda kuma muna da yarurruka masu yawa a najeriya da suke zaune a guri guda so dole tunani ya koma kan yadda za a zauna a sasanta tsakanin rigingimu ƙanana da manya wanda za a samu nasararsu don haka zaman da ake yi na narek su membobin narek ɗin gaba ɗayanmu kowa ya fahimci cewa dole a zauna da 'yan uwa a zauna ka zauna da wanda ba yaren ku ɗaya ba ka zauna wanda ba addinin ku ɗaya ba kuma ku yi mu'amala mai kyau a tsakani tunda wannan mu'amala musulunci ya yarda da shi kiristanci ya yarda da shi ka zauna da mutane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutane da yawa da yahudawa da larabawa da wayansu ƙabilu daban-daban ya zauna da su ya yi mu'amala mai kyau da su kuma saboda mu'amalarsa mai kyau shi ya sa wasu ma suka komo musulunci suka yadda da musulunci kamar abdullahi ibn salam lokacin da aka cewa yahudawa ai zai musulunta suka ce in duk duniyar nan kowa zai musulunta abdullahi bin salam ba zai musulunta ba ya zo kuma ya musulunta a gaban manzon Allah manzon Allah da ya kira lara eh, yahudawa ya tambaye su me za ku ce mun game da abdullahi bin salam sai suka ce هو khairuna wabni khairina wa khadimina wabni khadimina wa kaza suka dinga yaba shi daga ƙarshe manzon Allah ya ce musu to ya musulunta dalilin ya samu mutane da yawa suka musulunta so ba dole ba sai ya musulunta ya dawo addini amma zaman tare zaman mu'amala tare wannan wani abu ne babba bayan wannan sannan muke ƙoƙarin yadda za mu yada wannan mu'amala mai kyau tsakanin ƙabilu da addinai daban-daban a ƙasar najeriya wannan ana samun nasarori masu yawa a dangane da wannan kuma ƙur'ani allah ya gaya mana abubuwa masu yawa irin waɗannan misali allah ya ce ولا تستي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن Kan الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم abin da Allah yake cewa wayannan ayoyin shine ka tunkuɗe mummunan aiki da kyakkyawa wato idan aka yi wata mummunar aiki sai ka zo ka maye shi da kyawawan ayyuka domin su maye wayancan miyagun ayyuka kenan idan ka aka cutar da wanda ba musulmi ba wanda yake makaucinka Allah yana ba shi haƙƙi guda biyu a matsayin shi makaucinka kuma a matsayin ɗan uwantaka na, na mutuntaka shi mutum ne ɗan uwanka kuma shi makaucinka ne akwai wanda yake da wato matakai guda uku shine musulmi gashi ɗan uwanka gashi kuma makaucinka wanda ba musulmi ba amma dai makaucinka ne kuma mutum ne don haka yana da waɗannan darajoji guda biyu so babu wanda zai samu wannan daraja illallazi na sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri Reverend Bitrus giwa zan dawo gare ka, kamar wani abubuwa ne kuka mai da hankali a kansu don ganin cewa kun cima manufarku ta samun zaman lahiya tsakanin mabiya addinai daban-daban. Wato mana ayyuka da muke yi a wurin kungiyoyi da suna da yawa na dai akwai bita ana kokari a koyar da mutane kama bitoci na zumantakewa <clears throat> muminci zumantakewa tsakanin krista da musulmi kuma muka yi kokarin mu kawo kama irin abubuwan na ce inda mun kusa da addinai man wato ayoyi cikin kurani da kuma bible ke kawo zumantakewa wato mun san cewa inda muka sadu sosai da musulmi ya fi inda muka rubu sosai so muna kawo iri wuri na misalai domin kowa ya san cewa duk faɗan da ake ake yi aikin banza ne domin annabi ibrahim in mun bi misali duk kakanni mu ne addinai na sun fito daga wuri na daga wannan mutum ne saboda haka me ya kawo fada a je kamar kai ne ya kasma uba ka bi yara guda biyu da ya bi ya zama makiyaya kuma wani ya zama manomi sai ka ci ka fi so manomi kuma ki makiyaya a duka ka ne so abin da muka kokari mu koya ma duka mutane jama'a mu shine mu sani cewa inda mu je muna bauta ma Allah waye Allah tukuna Allah na musulmi ya ba da gaske cewa Allah daya ne kristai kuma ya ce Allah daya ne kuma musan inda muka kuma akwai mutuwa akwai tashin kiyama inda haka wa zai shiranta mu muka kuma ba da misali cikin bita da muke bitoci da muke shine mu koya ma jama'a cewa inda Allah yana so ne a sa kowa dole ya zama musulmi yana da ikon wannan yana yana so dole ne kowa ya zama krista so kar mu yi ma Allah fada mu na koya ma jama'a kar kar ma Allah fada kai dai an ka aiki na menene wa'azi kai ka je ka yi jihadi ka gani ko mutum ka gaya mashi muminci addinin ka in ya yi da ya bi ni ma in gaya maka muminci addinin in mutum ya yi da ya bi amma in ya kawo ga kisa ya kawo ga zalunci ya kawo da ga kiyaya ai wannan ba addini ba ne duk addini na sun ce mumin a ce shalom musulmi sun ce salamu alaikum to me yake nufi wato duk addinai na ta bada ta yi imani da zamantakewa ta yi imani da zaman lafiya saboda muna bita kuma muna zuwa kamar irin gidan rediyo muna waye da kan jama'a mu cewa ku sani fa akwai tashin kiyama ko a ji tsoron Allah mu rike juna kamar mukan ce nikan tambaye abokanai nan haka a addini musulunci sun ce waye makwabcinka ai makwabcinka ba krista ba ne ba lalace ya zama krista ko musulmi ba amma addini krista musulmi ta ce makwabcinka gida arba'in bayanka hagunka damanka gabanka in haka ne ya koya mana mu krista kuma mun ci a cikin luka an ce waye makwabcin ka an ce makwabci ba wani ya zo na tare ke amma wani ya taimake ka ya ba mu misali na wannan mutumin da ya dan fashi ya same shi a militar luka an bata shi da ciwo amma me ya faru sai ga pastor ya zo ya wuce bai taimake wannan ba sai ga mawaki ya zo ya wuce amma sai ga wanda ba shi da addini ya zo ya taimake wannan bawan Allah ya kai shi asibiti ya lura to sai Yesu ya tambaye su dukansu a cikin ku waye da addini na kwarai sanja wannan da ya doke shi ya kashe asibiti so ba lalle wai cewa wanda ke addini ka shi zai taimake ka ba so muna ko kuma waye da kan jama'a ta wurin bita ta wurin zuwa gidan rediyo da wurin kuma yin su pamphlet mun barabawa juna mu san cewa a zona lafiya a zona lafiya kuma ta wajen kutuba a masallatai da coci duk wa'azinmu muna kokarin mu kuma jama'a cewa musulmi fa da krista da ne na karshen shine kamar da mun zo yau in ka lura abokin annan yau ba pasto ba ne ga nuran nan kullum in za shi wani wuri sai ya neme ni ga hajiya nan ko a kaduna an samu da ita to me ya kawo ba butun zinci ai mu ba masu mu ce in ka gan shi sultan da daunayeka ka ci kamar yawon kamar hassan da hussein ne a kullum aka suke tafiya in ma mun je ana tare ana suna wasan su sai kai mamaki sai mu ji to in me yake kawo shi haka so haka ne mu malamai muna zo mu koya mai mutane mu amma ka san shetan da irin ayyukansa yana kawo yana kawo rikici nan amma in an nuna cikin mu malamai muna nuna wa cewa ba wai ka koya ma mutane ba amma ka zama misali duk inda ka tafi kuma mu yanzu da ni da nura mun zama misali kenan nura ya san ni sosai ni muna san shi yana jos amma yanzu mun zama kamar yawon juna misali shi ba fulata ne ni kuma yaren ne ba. Eh, hajiya amina Kazaure, ke mace ce a cikin wannan kwamiti na nairek mm. abin da ke so in sani ko a cikin wannan kwamiti akwai wani sashe wanda ya danganci wayar da kan mata musamman domin kaiwa ga zaman lafiya idan haka ne kuma mine kuke yi don ganin cewa an cima manufa a ah, kwarai da gaske to ai kasan ita ana maganar addini ko ana maganar zaman lafiya abu ne wanda ya shafi kowa da kowa idan maza sun taka rawarsu ai mata ma dole a ce akwai abin da za su taka saboda in ka duba za ka ga wani lokacin cewa dan abin da bai kai ya kawo ne ba kila ma tsakanin matan ne suka fara rigimar ko kuma ƴaƴayensu to mata kuma su ne iyayen gida suke kula da ƴaƴa suke tarbiyyantar da su kuma suke koma su tarbiyyantar da mazan dan wani lokacin namiji zai je a je majalisa a kullo wani zance a kullo wani zance in sun zo sun gaya mana a gida mun ga bai daidai ba mu ce a'a a bincika dai a duba abin da ya dace kar a je a yi abin da za a dawo daga baya ana da na sani saboda haka mu ma yanzu mata dole akwai rawar da muke takawa a kamar yadda kace abubuwan da muke yi kamar yadda ake yin na mazan gaba daya kaga muna tara mata muna yi musu bita asali ma ai ita kanta na nare kamar yadda na gaya maka mun duba manyan an ga cewa duk rikice-rikice nan da ake yi ba addini ba ne in aka taru za a bincika cikin kur'ani za a bincika cikin bible ina ne aka ce kai tsaye ka tafi kashe mutum babu ko dan kaji ana faɗa a afghanistan kawai sai kai ka zo kuma ka faɗa makocinka da kisa me haɗa ko babu allah ya gaya mana inda ya so da sai yi mu dukkaninmu addini ɗaya amma ya halicce mu daban-daban addinai daban-daban ɗabi'u daban-daban you know dan mu koya daga juna to ku ashe kaga idan Allah ya yi mana haka mu yanzu su waye da za mu zo mu ce a'a dole ne sai mun zama iri ɗaya ba zai yi ba nan ma mun keta haddin ma abinda aka koya mana a cikin addini saboda haka mata abin da muke kokari kaga na farko dai ya kasance muna haɗuwa akai akai domin haɗuwa akai akai ita ke kawo fahimtar juna ita ke kawo dankon zumunci ita ke kawo soyayya akwai wadda yanzu muna nan muna aiki da ita wallahi da in an ce mata za mu zauna wuri daya ba zai yi ba yan siyasa ce sun taba zuwa unguwarmu rikicin siyasa abin da ta fara ina gidan hajiya amina ma yake ta ce yara su dauke ta su kai ta nan dan ta san zan boye ta ka gani to idan kamar yadda ya faɗa mu muna nuna misalai ya kamata su kuma na ƙasan su zauna su shiga cikin hayacin su me yake faruwa duk wani abubuwa san rai ne da san zuciya so kamar yadda na ce mata idan muka fahimta suka yadda suka aminta da wannan tsari kaga tun daga gida za a yi wa yara tarbiyya matasanmu su ne kayan aiki rikici ya tashi me kayan aiki su ne za a sa su je su kone kone su kace duk wani rikici da za a yi za ka ga matasa ne ai a gaba matasan nan waye ya haife su iyaye ne mata su ne za su yi musu tarbiyya kuma kamar yadda nace su kansu mazan wani lokaci sun je sun kullo abin da ba shi kenan ba mutumin gida zai dawo gida a yi magana da shi a nuna mishi wannan abin da kuke kokarin yi fa ba zai haifar da da ido ba ko ba komai mun san idan rikici ya tashi an je an yi kashe-kashe an yi kone-kone duk masifa akan mata take komawa za a kashe mana mazaje za a kashe mana yaran mu yuno za a kona dukiyoyin mu sai a bar mace har jan marjan tana neman yadda za ta yi domin mafi yawancin lokaci ba mu ma taɓa ji ba inda aka ce ya uwa mace ta zubar da 'ya'yanta ta gudu amma sau da yawa za ka ji wani mai gidan daga wurin yaƙi ya tafi to ya za a yi kenan saboda haka kaga kuma ta yiwu kamar yadda ya ce makaucinka makauciyata tana iya kasancewa kirista ce ko wani yare daban idan na tashi ina neman ta ko wurin wa zan fara zuwa kafin nemo yan uwana a gida dole makaucina zan nema so kuma idan mun tashi matsalolin mu yanzu mace in kin je asibiti zaki tsaya ki ce a ni da ina musulma sai musulma nas ce za ta duba ni ko likita ko wani abu haka a'a in kin je kasuwa zaki tsaya sai kin je wurin kinsa ko sai kin je wurin musulmi dan wanki zaki sayayya a'a idan za ku tafi a hanya za ku shiga mota sai kin tsaya kin tantance ta wane ne saboda haka a kullun ala a ko ina muna haɗuwa. to amma idan muka yadda muka fahimta cewa kar mu yadda addini nan ya raba mu dan addini ca mu haɗu duk koyarwar da addinan nan guda biyu suka yi ta nuna soyayya ne da ƙaunar juna da dangantaka mai kyau to ko idan mata suka yadda suka ɗauki wannan wallahi na ga maka dole ne za a rage abin bari in baka misali daya a najeriya lokacin da shugaba buhari ya hau ya daɗe bai sa ministoci ba sai ya kasance a lokacin da aka zo aka sa ministocin nan ba mata aka fita aka yi aka surute da aka koma aka duba aka ɗauko matan aka sa a ciki sai kasance a cikin matan da aka sa kuma babu kirista ko guda ɗaya saboda haka wannan abin yawa matan kirista ciwo suka ce to dukkanin su kenan babu wadda ta cancanta ko mutum ɗaya a sa a ciki sai kungiyar mata ta kirista ta duka na arewa sai suka shirya za su fita su yi zanga-zanga allah ya sa sai na ji wannan labarin to a kungiyar da muke ni ke shugabancin kungiya amma muna da coordinator ta kirista muna da coordinator ta musulmi da na ji wannan labarin sai na kira coordinator mu ta kirista sai na ce mata gashi gashi gashi abin da na ji saboda haka aiki ya koma gare ki to wallahi da haka muka kashe wannan abu na ko tabbata inda an ce an yi wannan zanga-zangar ba yanda za a yi ba a mutu ba domin idan mata ma ba su fito gaba ɗaya ba matasa za su ɗauki wannan a matsayin wata dama su fito su yi abin da ba shi kenan ba to amma kaga da yake mata ne a tsakaninmu ba ma wanda ya san labarin sai mu mun faɗa to kaku ashe akwai rawar kenan da mata suke takawa a cikin wannan tsari tafiya da ake yi ta neman aminta da juna da fahimtar juna da yarjejeniya da zaman lafiya. Mm. Eh, Malam Nuru, kamar abin na fahimci cikin bayanin hajiya ba addini ba ne ke sanadiyar matsalolin da ake fuskanta da su a najeriya anya ba wai kamar yawan kabilu barkatai bane da kuma mabambanta al'adu ke kawo wannan ke haddasa wannan rikice-rikice wannan abin da take faɗa gaskiya ne addini babu addinin da ya umarni da rashin zaman lafiya hasali ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake umarni da aikata kyawun ayyuka don mu'amala mai kyau saboda a zauna lafiya misali lokacin da manzon Allah zai yi hijira daga Makka ya koma Madina. Akwai wani mai arziki makiyayi tsakanin saniya da akuya da tinkiya da raƙumi yana da su a jaziratul Arab babu mai dukiyan dabba da ya kai wannan mutumin sama ibn Uthal. Kuma tunda yana da arziki da yawa kasan yana da makiyaya da yawa da jama'a da da shi inda yake tafiya duka gari ne yake tafiya. so ya tare sahabban manzon Allah ya kashe da yawa a cikinsu bayan an koma madina an zo an zauna ana baiwa manzon Allah report cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru kowa sai ya ce samamatu ibn usal ya kashe su wani da wani an kashe su su samamatu ibn usal ne so matsalan samamatu ibn usal ya yi yawa a cikin harkar musulunci a lokacin hankalin kowa ya tashi manzon Allah sai ya kafa runduna guda hudu ya ce a je a kawo mai samamatu ibn usal a raye ko a mace ya tura runduna guda hudu wasu su tafi gabar wasu tafi yamma wasu tafi arewa wasu tafi abin aka je aka same shi a inda ake aikin aikin hajji a yanzu a arfa a can aka samo shi aka tattaro shi da shi da dukiyar nashi da jama'an makiyayar nashi duka aka koro su aka yi madina da su aka kawo su gaban manzon Allah sahabbai ana zuwa da shi kowa ya zaro tabtokubi yana jira manzon Allah ya ce a kashe shi manzan Allah ya ce a'a ku bashi shi best treatment wato ku bashi masauki mai kyau da abinci mai kyau da duk abin da yake bukata ku bashi ai babban mutum ne manzan Allah bayan kwana uku ya zo ya tallata mai musulunci to kayi mana kaza kayi mana kaza amma ka musulunta ka tsira daga hukuncinmu ya ce ba zan musulunta ba in takatul taktul za damin wa in tani imtanani ala shakir in za ka yafe ka yafe wa mai cewa na gode in za ka kashe ka kashe wanda ya kashe mutanen ka kawai amma maganar musulunci ba zan shiga musuluncin ba haka dai aka yi sai da ya kwana tara a madina a gaban manzon allah daga bayan manzon allah ya ce na baka yanci ka tafi bayan duniya ka nemi arzikinka na yafe maka duk abin da ka yi saboda kyakkyawan mu'ala ya koma gurin dukiyansa ya ga babu ko ɗan kaza ba a taɓa mai ba ba abin da aka taɓa a dukiyansa ya kama hanya ya zai koma makka ya yi tafiya ta kwana shida sannan ya tsaya tunani yake zuwa mai ya dakatar da dukiyansa a gurin ya koma madina yana zuwa gaban manzon allah ya, ga sahabbai an taru da hantsi haka yana shigowa harami sai ya ce wa mandan Allah ya kalli mandan Allah ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah me ya kawo wannan saboda kyakkyawar mu'amala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba addini ba ne rigingimun fula Najeriya babu addini a ciki sai dai ana amfani da addini ne don a samu abin da ake bukata misali a suratun nisa Allah ya ce إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقتلوا أو تصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون في الأرض زوا ƙarshen ayoyin abin da Allah yake cewa waɗanda suke neman yaƙan Allah su yaƙi manzon Allah sai ba baka mamaki yaya mutane za su iya yaƙin Allah Allah ya ce za a yaƙe shi da kansa su waye za su yaƙe shi malamai sun zauna sun yi bayanai su ne 'yan fashi da makami 'yan kidnappers masu manya-manyan miyagun ayyuka mazinata da shauran irin wayannan abubuwa yau ana amfani da addini don a ci riban wayannan abubuwa. a yi fashi a ce rigiman addini a yi kidnap a ce rigiman musulunci da kiristanci wannan ba haka ba ne ana fakewa da wani abu don a samu wani abu to wayannan masu wayannan ayyuka miyagun ayyuka menene hukuncinsu a musulunci za a samu mutum ya fito da makami ya tare hanya ko ya tafi ƙauye ya samu mutane ya kwace dukiyansu ya kashe wasu ya tafi abin shi ko ya ɗauki mutane ya tafi da su daji ya nemi sai an ba shi dukiya me ya hukuncinsa na farko za a kashe su na biyu za a yanke musu wato alkali ne zai yi wannan aikin ba kowa ba Abin da alkali zai zai bincike ya duba ɗan fashi da makami ko kidnapper da ya zo kwace dukiyar mutum ya kashe mutane e ya kashe mutane sai mai hukuncin kisa a'a bai kashe mutane ba ya razana su ya kwace dukiyansu sai a mai hukuncin barawo sai a yanke hannun shi na dama da kafa hagu an mai hukuncin barawo kenan sannan idan aka mai wannan za a kulle shi a fursuna iya rayuwansa ko kuma a kore shi daga ƙasan ya koma wata ƙasa idan aka yanke wa mutum hannun dama da kafan hagu ya zama gurgu ya zama nakasashe da wani hannun da wani kafan zai je ya fashi ko ya kidnap kuma ya zama misali a gurin mutane sauran mutane za su ɗau darasi da shi don haka abin da yake faruwa a najeriya na kashe-kashen mutane na farko ayyuka ne na 'yan ta'adda wayanda ba sa wakiltan addini kowanne na biyu 'yan siyasa da suke neman hawa karagan mulki don su samu dukiya suna amfani da wayannan zaune gari banza su haddasa fitina da bala'i domin su cimma burinsu amma babu addini a ciki ba kiristanci ba musulunci domin in ka duba a bible a yau babu aya guda ɗaya da za ka ɗauko ka ce annabi isa ya ce a je a kashe wani don bai zama kirista ba babu wani haka nan a musulunci ba inda za ka je ka samu Allah ya ce a kashe wani don bai shiga musulunci ba hasali ma Allah ya ce la ikraha babu dole a addini ka ga mutum ka ce dole sai ya shigo musulunci kai ma ka saba wa musulunci mun gode malam nura reverend bitrus ba gani yadda daga cikin dalilan wannan rikice-rikice wataƙila akwai rashin gudanar da mulki na gari ta hanyar fifita wasu akan wasu sai sa waɗancan da aka aka kamar wariya su ce su nemi hakkin su ta wata hanya kamar hanyar tashi hankali misali shugabancin ma yakan zuma daya daga cikin dalilai daga kawo rashin jituwa a ƙasa in shugaba yana rashin adalci zai ya kawo rikici muna magana shugabanci ba lallai ko shugaban kasa ba ko kai shugaba addini ne ko kai malamin addini ne in babu adalci yakan kawo ka su ranzana kuma su damu har su yi tashi hankali na taba gina wani coci ma wani sun tashi hankali don pastor din ba shugabanci na kwarai na taba jima a wani masanaci an so a cire wani liman domin rashin adalci so yakan faru game da haka domin in shugabanci fa na Allah ne kuma in Allah ya baka shugabanci ya baka amana ne na jama'a da zuma shi malam nura kawo zance irin kamar yan siyasa so da yawa yan siyasa domin so nima zabi nima karaga mulki su a zabe ni don ni kristan ne zai gabin zai maku misalin shi krista kenan sai kawo misali ya kawo krista akan wani ya ce ai ana zaluncin ku ana zaluncin ku haka haka mun sha gani a najeriya iri wadannan mun sha ji kuma wai su je da eh, su hau tambari a kan addini suna ce ai mu in mun shiga addini ga abin zan maku to wannan zalunci ne domin in allah ya bani shugabanci e na hau mulki misa krista amma kowa da gidan adam a najeriya nawani ne ko misali a jihar nawa nawa sai in cire hulan siyasa in cire hulan addini bari addini na ya kyautata ma mutane rayuwa ba wai a cire addini ba ne da addini ka amma ayoyi da sura su surori da ke taimako mu domin kewa shi ka amfani da shi kar a fita ana nokewa ce kana kana kana menene kana darancanta da wani addini kana kuma kana mene gurgunta da wani addini ba addini kenan ba na sha gama jama'a cewa inda addini na kirki shine an ce ne mai addini ka lura da marayu ka lura da marasa rashi da sauransu na biyu kuma abin da ke kawo rashi wanda na abubuwa shine rashin rashin menene aikin yi matasa sun gama makaranta sun je sun je university sun kama sun gama yin har yanzu ba aikin yi to me zai kawo ana shaye-shaye ana wani abubuwa da dama saboda haka shugabanci duk kuma ya faru ga shugabanci ne in ba shugaban gari zai kyautata ma jama'a ga kayan aiki amma kowa ya doka ya sa cikin aljihunsa to in akwai wannan zai kawo rashin jituwa a gari saboda haka duk wani ke shugaba ya lura amana ne aka shi kuma ya je tsoron Allah in ba haka ba ne to za Allah zai tambaye ka gobe mai ka ga mashi saboda haka muna roko ne ko ina ne yan baka shugabanci ka fara sani cewa kai shugaba ne ba don addini ba ne amma ka kyautar da ma kowa yadda Allah baka hajji amina a nan nijar akwai mu da wata zance kamar ɗabi'a mm. inda ƙabilu da dama ke da kwai wajen goma hakan ga amma akwai artauya artauya tsakanin juna mm. nake ganin shi ke dan taimakawa ana samun kamar kwanci hankali zaman lafiya a Nijar. Mm. Wata kabila ba ta tashi ta yaki wannan. ba ko akwai haka a Najeriya kai kasance kai zamanto irin haka ne ke kawo wannan tashi hankula lau eh to gaskiya mu ɗaya daga cikin matsalolin da muke fuskanta kenan a can domin sau da yawa za ka ga idan allah ya kawo ana soyayya tsakanin musulmi da krista sai wasu ma 'yan katsalandan don wasu ba daga ba daga iyalansu ba ne gaskiya za ka kamar daga cikin al'umma ne sai su ɗauko abin su mai da shi wani babban abu har ya zamanto an so ko fitina a ciki to kaga a nan wurin a ɗaya daga cikin abin da ya kamata a sani shine akwai koyarwa ta addini mu a addinin musulunci an yadda namijin musulmi ya je auro macen kirista hmm? amma kuma ba a yadda a ɗauki yar mu a bayar ba misali ka gane mhm. akwai kuma dalilai mhm. na yin haka mhm. ai dama ita mace tun daga haihuwar mu har zuwa kabarin mu tana buƙatar kulawa kuma ana ganin idan namiji ne musulmi ya je ya auro wadda ba musulma ba ai na ɗaya kaga anan ana so ya tallata addinin musulunci ne domin mai kawo ta ya kyautata mata ya rike ta amana yadda ya kamata ɗiyan da za su haifa an ƙara yaɗuwa akwai wannan hukuncin to amma sai kasance yanzu idan hakan tana faruwa so da yawa za a zo kawo kara ofishinsu yana ɗaya daga cikin wuraren da ake zuwa zamu iske ana ta wannan mujadala a iba a nan a iba a nan a iba a nan sai a fakaice ma da cewa ai yarinyar nan shekarunta bai kai ba tilasta mata akai yanzu abin da ake amfani da shi kenan sai a ce tilasta mata akai saboda bata kai ko shekara 18 ko wani abu da haka wanda doka ya bayar a ce misali mutum ya sami yancin shi zai iya yin abin nan sai a ɗauki wannan rikici sai a zo a assasa shi to amma aka je aka zauna aka bi dingan dingan menene maslaha a ciki wani lokacin zaka ga an samu iyayen sun ce in dai har ta yadda tana son shi ta tafi amma ta tabbatar kar ta je wata matsala ta taso ta ce ko za ta dawo ko wani abu kaga a nan ma wata hikima ce shi kan shi yaron misali inda ya ce zai auri yarinyar an gaya mishi idan yarinyar nan ta tauka da to in yana da hankali ko ya san mutuncin kanshi ya san ciwon kanshi ai bai kamata ya bari wani abu ya bullo Hadda zai sa yarinya a ce ko rabuwa ko wani matsala ya tashi wanda sai ta koma gida ba ka fahimta mhm. saboda haka wannan ma yana daga cikin abin da muke ta kokari yanzu a fahimtar da mutane maganar zaman aure ba abu ne wanda zaka ce zaka tilasta mutum gaskiya ana samun matsaloli sosai daga cikin yara da ake musu auren dole yawanci su ne zaka ga sun fito suna ta guje-guje karshe sun je sun kare suna karuwanci you know so dai yawancin su in ka ji waɗanda za ka tsinta yara ƙanana suna yawace yawace nan abin da yake fito da su kenan saboda haka muna assasa cewa a zauna a sami yarjejeniya da natsuwa da kwanciya gari a tsakani kuma an tashi auren rakin nan muna tabbatarwa cewa yanzu an kafa an sa shaidu shugabannin addini na unguwar imamu ne da pasto suna nan a wurin da su za a yi maganan nan idan mai unguwa ne na, gargajiya su ma suna nan sannan ga iyayen yarinyar inda wata hukuma ma wanda ya kamata a ce sai a sa su a cikin maganan nan don a kaucewa fitina domin ba mamaki kamar yadda na ce su a gida bai zama wani matsala ba amma sai ka kaga wasu can a cikin unguwar sun zo sun dauko wannan matsalar kamar rikicin da aka yi kwanakin baya a kanjuru akan haka ne fa ba wani abu ba aka yi kone-kone aka yi kashe-kashe aka bannatar da dukiya ka gani waɗanda abun bai shafe su ba abun da ya dame su da shi suka shiga ciki kamar yadda dan giwa ya ce ne matasa sun gama rashin aikin yi kowa yana neman wani abin da zai yi ta, abin nan ne zai zama ya, zama engage a ciki so kawai sai a nemi dan wani abu dan kankani sai a amfani da shi sai a fincina mun samu mun gana da president ɗinku na islamic abin nan kuma na tambaye shi wannan wannan tambaye ce akan samu amma suna zama su ma a zauna a yi zama na fahimta a yi maslaha su su shiga ciki to mu ma kuma alhamdulillah a gida din yanzu abin da ake ta kokarin ana yi kenan shi yasa ma akwai kamar idf da ya faɗa interfaith dialogue forum for peace yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake an samu irin waɗannan matsalolin sai a zo a zauna da wayanda ya shafa da musulmin da kiristan in matan ne in matasan ne suka zo suka kawo kansu sai a nemo iyayensu a nemo shugabannin addini a nemo shugabannin na al'umma ga abin da yake faruwa amma yaran nan sun aminta suna so za su auri juna saboda haka kaga kowa ya sani kenan a sa albarka a ciki nan kuma kaga sai a tarbiyyantar da su yanda ya kamata a ce an yi wannan abin mm. so gaskiya ana kokari yanzu kwarai akan wannan din musamman mu mata domin ka kamar yadda nace duk sanda matsala ta taso kan mu take karewa idan mun bari ƴaƴan sun tafi an sako su mu ne idan mun hana ai auren yarinya ta gudu ta shiga duniya duk akan mu dai zai kare saboda kaga ba mu taimaka ba kenan to amma dai ala kullu halin a zauna a ai an yadda Namijin musulmi ya aure macen kirista ta ci gaba da addininta babu inda aka ce dole sai ta juya an yadda su zauna a haka mhm. to kaga in wannan kadai ma za a dauka a yadda da shi ina ganin zai zamanto da maslaha ka kula da ita ka kai ta wurin ibadarta ka kula da 'ya'yanta in sana'a take ka kula da ita ka kula da shi ta zauna tana addinin ta kana naka auren ku bai shafu ba mhm. kuna zaman ku lafiya shikenan ba wani sabani a ciki ni yanzu haka akwai kawaina da yawan na san ya kirista ce ta auri musulmi kwanan da masu kawar da babban ɗansu suna zaune lafiya in lokacin azumi ya yi take tashi da asuba ta musu abinci su ta musu komai lokacin sallah ta ce su yi sallah su suna zaune lafiya su ba wani abin nan so matukar dai za a kiyaye da hukunce-hukuncen da aka sa a addinance ba bai kamata a samu matsala ba amma saboda son zuciya da neman wasu abubuwa da ake nema na rayuwa na duniya shine yake sa ake danna addinin sai a ɗauko wani kuma sai a ɗauko al'ada sai a ɗora ta ta haukan addinin an assasa ta sai addini ya zama ba amma fahimce shi an tace shi an ga me yace ba a al'ada ce kawai ta ce kaza to al'ada a biye mata tunda ba al'ada zaka je a maka hisabi da shi ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da muke yawan you know yanzu yi kam ana faɗakar da mata ana faɗakar da su kansu matasan ana faɗakar da shugabanni din musamman shugabannin addini malamai masu wa'azi su ji tsoron allah su dinga faɗin abin da littattafan mu suka ci ba abin da su suke so ba domin ana yin hakan yanzu muna gani ba a haihuwan da ido to umu muna nan yanzu da ɗan sauran waɗanda suke karatun suna ganewa waɗanda suke tasowa yanzu ina muka basu ba karatun suke irin yadda ai kamata ba wannan ɗaya daga cikin matsalolin da muke samu kenan ba a karatu ba a tsayawa a fahimta so ana kokari kwarai da gaske a tabbatar cewa an assasa wannan abun kuma malamai ana kira gare su da su ji tsoron Allah ɗin sun tashi su dinga yin wa'azin da ya kamata su dinga mutane gaskiya marla zan ga malam nuru abdullahi eh, tambayar ta shine kamar wannan aiki naku na naira kuna ganin ana samun ci gaba al'ummomi suna karɓuwar abin da kuke yi kuma ana samun shinhuda zaman lahiyar sa mm, kwarai da gaske ana samun ci gaba mai yawa a gurare barkatai da yawa a najeriya saboda ayyukan da narek take yi lokacin da muka haɗa kai muka sama wa junanmu abun da za mu yi mu gaya wa mutane a zauna lafiya muna samun nasarori da yawa misali a inda na fito a jihar plateau barin ba da wani takaitaccen labari abin da ya faru da wata al'umma akwai wata karamar hukuma mai suna jos east tana gabar da garin jos ne karamar hukuma kabilar da suka fi yawa a cikin wannan karamar hukuma su ne jarawa sunan kabila su kenan amma akwai mafiya su kiristoci ne amma cikinsu akwai musulmai kashi kamar ashirin ko goma sha biyar haka musulmai ne sannan suna gwamutse da al'ummanmu musulmai hausawa fulani da shauran kabilu da yawa haka mazauna wannan gurin to ana samun irin wayannan 'yan ta'adda suka zo suka haddasa wani fitina suka samu wani eh, retired soja babba na ƙasa ya zo bikin sallah suka biyo shi suka kidnap ɗin shi a matsayin shi na soja ya yi musu taurin kai suka harbe shi suka kashe shi gari na wayewa aka fara cewa za a bincika a gano su waye sai ga wasu yara su kuma shanu su yaran mutanen barikin ladi ne barikin ladi makwabciyar jos east ne so shanunsu suna jos east su kuma suna zama a barikin ladi aka musu magana cewa shanunku sun yi barna soja sun kama shanu ba za a sake shanu ba sai kun zo sun taso suna tahowa su zo su sasanta barnan gona aka same su a hanya aka taho da su kafin ka ce kobo minti talatin an ce an kashe su aka kashe su aka ƙona gawansu har ma ba za ka iya gane waye ne ba su uku hankali ya tashi wayanda suka kama 'yan banga ne suka kama suka kama su suka baiwa 'yan sanda wato hukuma kenan kafin an jima aka ce an kashe su wa ya kashe su aka ce to hukuma ana zargin hukuma ta haɗa baki da wasu 'yan iska kaza kaza maga fitina za ta tashi nan take aka kira ni a waya na ɗauki mota na tafi na gudu na je can na samu hankali a tashi kafin isa na kira soja na kira 'yan sanda duka muka haɗu a gurin muka zauna muka dan tattauna da su muka dan kwantar musu da hankali muka ɗauki matakai muka kira jami'an tsaro manyan eh, masu gidan nasu muka zauna kafin a takaicin takaitawa a yanzu inda muke zance saboda ayyukan da muka yi a wannan gurin jos east tana zaune lafiya babu wanda ko, ko kiyashin gurin ba sake kashewa ba a cikin watan june kun samu bakoncin kwamitin sejir na niger wato makamancin nairek hmm. na so in san riberan kamar wa mi kuka karo da shi na fasaha daga wannan kwamiti daga na niger eh abin da muka karo shi ne kasan dama abin da muka ce da shi a turanci exchange vis ne wato su zo su ga yanayi da muna zo mantakewa mu su je su gan su limame namu da su na reg da sauran irin makamanci kungiyoyi masu zaman lafiya su duba su ga kuma za su koya su dawo da shi nan Nijar mun kai su kama Kaduna sun je sun zama da wasu kungiyoyi na zamantakewa ka sun koya sun je plato inda shi yake nan kuma suka koya waje a can abuja sun je kamar jiyar guda kudu haka suka tafi suka koya wajen abubuwa to su ya kama su gaya mana mai suka koya amma gaskiya mun mun gan su amfani sosai domin sun nuna mana cewa sun karu karun mai zamantakewa mu da irin hulda da su pastor da pastoci suke yi a masu zuciya sun ga a mun na matasa da suke yi su ma a har de suka zo na katolika kuma sun ga irin fada ya suka yi nasu na akwai justice and peace commission nasu na da sauransu haka duk suka a wajen to kun shi ya sa mu kuma mun zo nan yanzu kamar yanzu ka mun nan mun zo mun karu irin wannan ne wato a je a koya na irin najeriya me ke yiwuwa najeriya me babu yiwuwa najeriya me kawo har yanzu akwai fada domin mun gan cewa ku akwai su akwai abubuwa nan a nijar amma akwai zamantakewa na ku bai fita ka so mun mu koya ne wani asiri ne kuke da shi ko da akwai zan damuwa amma ba a jin kayaniya. mu kuma su san cewa in ba su mai da hankali sun bar nasu ya kai kamar namu sun bar rikici addini ya kai kamar namu za ka mulki kar su yadda addini zance addini nan ya kai kamar irin nan Najeriya yana kawo irin a shiga kirishin addini yana da kawo rikici rikici ka so abu abu ababa da dama suka koya nasu mantakewa suka so can bayanin ke na karshe hajiya amina a game da wannan aikin na kwamitin guda biyu akan addinai to alhamdulillah um, dole ne ba za mu tashi daga wurin nan ba sai mun yi godiya da wannan project na zaman tare domin mai kamar yadda sunan ya faɗa zaman tare ne kuma suna ƙoƙarin assasa yadda za a yi zaman tare ɗin zaman tare kaga ya haɗa kamar mu a can tunda ƙasa ce wadda tana da ƙabilu da yawa ya za a zauna lafiya zaman tare da kabilin nan akwai addini. ya za a zauna zaman lafiya tare da da jama'an da suke musulmi da wayanda ba musulmi ba to kaga kowa yana da matakin da zaka kamar yadda reverend ya magana akwai kungiyoyin mata akwai rawar da za su taka akwai na matasa akwai yadda za su taka akwai malaman addini musamman akwai yadda za su taka ka gani akwai jami'an tsaro su ma akwai rawar da za su taka a cikin al'amarin zaman tare to gaskiya sun yi kokari kwarai yanda suka ɗauki mutanen Nijar ina aka kai su can suka gano mu ma kuma yanzu gashi mun zo mun koya kuna alhamdulillah mun san ba ku da bambance-bambance na ƙabilu ƙanana-ƙanana haka da yawa da za a yi ta kai komo a kai kuma yawanci mafi yawa addini ɗaya ne a nan amma ba a kuntata wa ɗaya addinin ba su kuma ɗaya addinin ba su da hankali ba to ala kulli halin kaga muna iya cewa mu Najeriya kamar wata tambaya da ka jefa malam Nuru shine banda addini yawan ƙabilu yana daga cikin abin da yake kawo mana tashe-tashen hankali wanda kuma ba kamata a yi a haka ba to amma ala halin halin tunda koyaushe ana ganin addini shine mafi abu wanda ya fi saurin sosawa mutane zuciya da an tashi an rasa yadda za a sai a kawo addini a ciki saboda haka anan nan kalubale guda ɗaya shine abin da nake kira ya kasance mutane suna zama suna yin karatu suna sanin me aka ce kuma alhamdulillah mun karu da abubuwa da yawa daga kasar Nijar za mu koma gida kuma mu ga yadda za a yi mu mun fi koya mun fi ku matsaloli amma dai insha Allah za mu iya abin da za mu iya mun gode hajiya level din mu mun gode haji amina mm. malam nuru bayanin gurgushe kai gaskiya mm. bari ga makarni fa akwai abin da ya burge ni a Nijar ma ba na wasa ba na ji daɗi na ji kamar ma a ce ni ɗan Nijar ne saboda kyakkyawan mu'amala da zaman lafiya da ake yi a Nijar. Wannan abin ya burge ni. Akwai ranar da na fita da daddare na ɗauki mai taxi muka yi ta yawo a gari tun karfe goma sai karfe biyu da rabi na dawo otal na kwanta. Ba wanda ya tsangwame ni, ba wanda ya tambaye ni, ba wata matsala. Naga kawai na ji daɗi a zuciya na fiye da komai. Don haka ina jan kunnen 'yan Nijar. lungu da saƙo birni da ƙauye ku yi ƙoƙari ku zauna lafiya kada ku bari wani abu ya kawo muku matsala to allah sa wannan kiran haka ya faɗa cikin kunnen basira malam nuru marala masu kalam da mu a nan muka karshen wannan shiri namu na muhawar studio kalangu wanda tattauna akan proje wato na zaman tare da kumshi kwamiti guda biyu na addinai naira daga tare nigeria da kuma sedir daga niger muna yi muku godiya da fatan alheri a huta lahiya